tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da tara ga watan nuyamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyya wanda muke gabatarwa a cikin littafin rijal fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata a nan ne muka karkare bayanan da muke mai 'yan uwa da muke son a tantance dangane da ma'anan ilhadi da kuma ifsadi suwa ne ne mulhidun kuma suwane ne mufsidun saboda mutumin da ya zo yana aikatar da ilhadi a cikin addini da rayuwar al'umma ifsadi yake yi mufsidi wanda yake aikatar da ayyukan ɓanna shi ma a lokaci dai ilhadi yake yi shi yasa kowanne daga cikinsu mun zo mun tantance bayanai wanda yake da alaka da shi yadda al'umma za su iya ganewa su waɗannan da suke ilhadi allah maɗaukin sarki ya ba mu labarinsa kai tsaye cikin alkur'ani domin suna kama nassoshin alkur'ani da sunna da ƙa'idoji na usul suna bankara su saboda su cimma manufofinsu musamman idan suka ribaci jahilcin masu sauraronsu za su gaya masa abin da suka so abin da suka ga dama da sunan addini shi yasa a cikin wannan gabar da kuma abubuwan da muka gabatar a baya zai bayyana maka dalilin da ya sa a dawa ta yi ƙarfi tsakanin ibn taimiyya da malamai da kuma waɗanda suke da da'awan malanta da kuma waɗanda su ba malaman ba ba masu da'awan malanta ba mutanen gari kawai waɗanda ke buƙatan neman matsayi da girma sannan sai sarakuna waɗanda jagorancin al'umma yake a hannunsu har kullum duk malamin da ya tsayo akan abin da ya shafi addinin Allah kai tsaye ce a yi daidai bai taɓa zaman lafiya da mutanen da suke gudanar da mulki ko da kaga an zauna lafiya to na wani lokaci ne in ga zaman lafiya titir to ya saje da su ne kuna gano wannan da kyau ku amma bayan da za a yi a ce wanda yake ganin haske da wanda yake ganin duhu a ce wasu tafi lafiya lau wannan ba zai taɓa yiwa ba to anan ne a wannan gaba zai bayyana maka ƙarara me yasa ibn timiya yake karo da kowa me yasa kowa yake karo da shi an gane wannan da kyau ku a nan ne za mu ansa tambayan wani da ke wai me sa kai kullum kowa ya taso yana da ta cewa a kanka kana ta cewa a kan shi za ka ji a nan ina fata mun gano wannan da ya karatu kun gane da bi wannan tambayan ba abinda nake ce ma karatu shine halatta tahsil lokacin da yake halatta talab lokacin neman da ya zage dantse ya yi abin da ya kamata da ba ji wannan magana a bakin shi ba amma ya lalasaf sai kuma aka zo sai matsayi ya hau kan shi to kaga dole ya wannan tambayan cin da dama bai sani ba an fahimci wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce aljihadu ma'al mulhidi na walmufsidin ibini ya kulla jihadi gadan-gadan a kan waɗanda suke mulhidai da kuma waɗanda suke mufsidai a inda mala yake cewa wa'ala ma kama bi ibn taimiya min al’islahi islahi fi dakhil lam yakun fi shigulin an ula'ikal mufsidin tare da irin abin da ibn taimiyya ya tsaye da shi gadangadan bayan da aka kwantar da tatar ku gane ya tsayi ne wajen ya ga ya samar da gyara na cikin gida tsakankanin al'umma don lokacin da tatar suka zo to sun bar al'umma suna rayuwa fauda ba doka ba oda ba kiyaye alfarma babu da'a. babu girmama na gaba babu martaba kowa na sama bai tausayin na ƙasa na ƙasa bai ma na sama biyayya to ibn taymiya tare da ya tsayi wajen ya mai da doka da oda ya saita al'umma a addini da mu'amala da ɗabi'a to kuma lamya yakun fi shugulin wannan bai shagaltar da shi ya rabkana an ula'ikal mufsidina dangane da waɗancan maɓannata alladina lam ya'alu juhudan fil idrar bil musulmina wanda ba sa sassautawa ta hanyar barin kowace irin dama na siga sun cutar da musulmi in ma dai da magana ko uwa uba su cutar da musulmi da aiki ƙarara su waɗannan sun ja tunga a wani lokaci suna iddi'a'in musulunci domin za ka ji kalmomin musulunci a bakinsu za ka ji sun ja aya sun karanta hadisi sun ja wani baiti na larabci da abin da ya kama da haka amma ba wanda yake ɗanɗana koɗar shi ta wahala da azabtarwa a hannunsu sai wanda yake musulmi kuma babu wanda za su zaga su ci mutunci su ɓata shi su tozarta shi sai wanda yake musulmi wanda yake arne da wanda ya rungumi bid'a wacce ta kafarta shi ko ta susuta al'amarin shi to wannan kuma dai ya tafi firi an gano wannan da kyau ko amma batanci na gaske to musulmi ne yake fadawa hannunsu to waɗannan su ake ce ma al kuma su ake ce ma al-mufsiduna an gano wannan da kyau ko malam zai zo mana bayani a gaba wal mu'amaratu ma dail islami sannan kullum za ka same su da mu'amara shine zuwa haɗa kai da haɗa baki ma'a a ada'il islam tare da maƙiya musulunci suna nan idan suka ji labarin ga wani can yana adawa za su sheka a guje a je a yi maja wane ma ɗan adawa ne za a je a kamo shi a haɗu shi yasa an kana da irin wannan ɗabi'an ka duba ka bari don yanzu walƙiya ce aka yi ta walƙata kuma fitillan ya riga ya kama babu mutuwa don kowa zai gane don a littafi ake karantawa an gano wannan da kyau ku ko mutane suna yin abu abun mamaki yanzu wannan abin da ya faru yau sama da shekara 600 da wani abu ne amma gashi kuma yana faruwa a cikin ku kuma duk sanda aka ji wani yana ya samu matsala da wasu sai a je neman gudunmuwan yaƙi a je a haɗo kai a taho shine mala ce wal mu'amara da ƙoƙarin neman hada ƙarfi da ƙarfi da neman agaji da tanyi ma'a a ada'il islam da waɗanda suke adawa da musulunci don musulmi ma na adawa da musulunci yayi an gane wannan don neman abin duniya don ya cimma wasu manufofi nashi don ya bakanta ma wasu ko ya faranta ma wasu a lokaci ɗaya yana irin waɗannan ayyuka bai farga ba sai ya zama adawa yake da wani amma adawan ta rike ne ta zan da musulunci kuma an gane to duk inda ya ji ga wasu ‘yan uwanshi waɗanda suka yi kama ɗaya to zai je haɗa kai da su domin aljinudu al'arwahu junudun mujannada rayukan runduna ne iri ɗaya kawai duk yadda ka yi ƙoƙarin ka ce kasa haɗu ko Allah zai sun haɗu ko da ko ya zama wannan yana nan ne wannan yana can saboda magnet ɗin zai jawo su ya haɗa su waje ɗaya Allah ya raba mu da fitina mara ya ce kullama hazabahum amrun au a haɗar bihim musiba duk lokacin da ya zama wani al'amari ya ritsa su ko wata musiba ta sauko masu ko kun zo kun yi dirim a kan suka ji ba mafita to za su koma a sheƙa a guji aje nemo agaji da neman ƙarin bayani da neman haɗa gobara da neman gudunmawa na cewa to fa kaza suka ce kuma kaza za su yi to menene mafita an gane wannan hissan da matsala ya faru za su sheka a guje su je neman agaji wajen iyayen gidan nasu waɗanda suka sa su mala ya ce walau annahu kana kada kama bi islahil kaba'il as-sakina fi jibalil jarad wa kisrawan wa ma'ahu na'ibu sulta mala ya ce walau annahu kana kada kama kuma shi ibn taimiyya da kadai ya tsaye ne da aikin da ya ɗauko gadan-gadan bi islahil kaba'il ta hanyar ƙoƙarin gyara ɗabi'u da addini da aƙida da zamantakewan ƙabiloli as-sakina fi jibalin waɗanda suke zaune suke rayuwa a saman duwatsu mun gane akwai dutse na jurat wa kisriwan duk waɗannan duwatsu ne wanda akwai arnan dutse a kai kuma waɗannan duwatsu duwatsu ne wanda 'yan shi'a da waɗancan mulhidun suka je suke kaka gida a kai domin duk sanda aka kai masu farmaki sai su zo su fake a wannan wajen to sun mai da wajen ya zama masa sansani na cin karansu ba babbaka kuma ibn taimiyya yana wannan aiki wa ma'ahu na'ibu sulta yana tare da mataimakin shugaba al-afram Am. wannan aiki ibn taimiyya ya ɗauke shi gadangadan a shekara ta shida da 698 wa kada taba minhum kasirun cikin wannan aiki da ibn taimiyya ya yi an samu da yawa daga cikin mutane sun musulunta wannan shine aikin da sardauna da mala abubakar mahamudu guma suka rika yi na bin arnan dutse suna wa'azantar da su suna karantar da su suna tallata musu addinin musulunci ana gyara ɗabi'ansu da kuma tarbiyyansu mala ya ce wa wa'adu bitti bayi a kamil islam kuma sanda aka yi ƙoƙari aka ɗora sa kan turba na kwarai sai suka rika yin alkawari da cewa za su bi hukunce-hukuncen musulunci wa tirami nizamin sultana kuma za su girmama tsare-tsaren gudanarwar gwamnatin musulunci ba za su kauce su yi abin da yake son ransu ko son zuciyarsu ba kuna gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace walakin na tajarib asbatat annahum lam yamtani'u an takhabuthihim mala yace sai dai goge marayuwa da aka yi dangane da mu'amalantan irin waɗannan maɓannata da suka ɗanɗani garɗin ɓanna da cin bulus a dukiyar mutane su bige su taka su da kasu murje ba tare da an ce masa kanzil ba duk wanda ya jarraba irin waɗannan mutane asbatat abin zai tabbata mashi annahum lam yamtani'u an takhabuthihim bannan da suke ba duka suke bari ba mun gane idan mutum yana da wata muguwar ɗabi'a ya taba yi a wani waje ko in ka lura kaman ya tuba in ka ɗauko shi ka kawo shi wani waje ya ci arziki sai irin wannan abu an gane wannan da kyau ko sai dai in ka tashi darje shi kuma a karo na gaba to darjiya za ka yi mai da kare ƙara motsawa ina fatan kuna gano wannan da kyau to waɗannan maɓannatan duk da cewa ibn taimiyya ya je ya ɗora sa kan turba na ƙwarai to amma dai goge marayuwa ya nuna cewa ba duka suke bari ba ana nan da yau da gobe za a samu fyaɗe an jima jibi gata za a samu ƙwace za su ɗan tara hanya su ɗan yi ƙwace su kun gane wannan da kyau ko sa dan tattaba sa haka dai nan sama cin haka wa annahum la yazaluna bi hajatin massa ila mazidin min al-islahi wa tanbihi duk da wannan suna da matukan bukata na kullun a riga fadakar da su ana nasihantar da su ana ɗaura su a kan turba na kwarai domin su ci gaba da gyara ɗabi'unsu ba ganin koda mutum ne da ya ta kashe mutane ya ta sara da suka yana zubar da jini ko da ya danganta kanshi da addini wannan ɗabi'an ba za ta bar shi ba Sau da haƙƙin mutane da ya taɓa na mutuncinsu a baya dukiyar mutane da ya ci na haram a baya jinin da ya zubar wanda ba a bisa haƙƙi ba a baya zai rika komo mai yana juyo mai wanda in ba taubatan nasuha da Allah ya karba ɗari bisa ɗari ba ko sai ya mutu yana wannan aikin domin Allah maɗaukin sarki ya kama shi da laifin ƙarshe da na farko fa akhadahu Allah na kalal akhirata walulai ba ka kai mai fir'auna ba irin wannan ɓannan in dai mutum ya taɓa yin ta a baya kuma ba tuba ne ta nasuhan ba to sai kaga wannan abin na dawo mashi inda yana cin mutuncin ƙananan bayi zai koma yana cin mutuncin dattawa inda yana cin mutuncin ɗalibai ƙarshe zai koma yana cin mutuncin malamai inda yana zubar da jinin ɗan uwanshi ‘yan daba zai koma yanzu yana zubar da jinin salihai domin allah maɗaukin sarki ya kama shi da laifin ƙarshe don aimai hisabin na farko an gano wannan da kyau ku duk wanda ka ganshi da tambadewa irin wannan kaga har lokacin shirya ya kai bai bari ba yana alfahari da tuna bayan abin da ya naɓanna to abin da Allah maɗaukin sarki yake nufin zai mai kenan to shi abin da ya faru da waɗannan lalatattun bayan mala ya ce wala ya zalal khatar maujudan min qibalihim har zuwa lokacin da ibn timiya ya tsaye wajen gyara waɗannan al'umma haɗarin da al'umma suke fuskanta dangane da su bai gushe baki ɗaya ba mala yace kullama lahun lahum bidhalika fursa duk sanda suka samu dama to za su wawo ka kazamin bara za su haifar da ɓanna mai girman gaske yanzu misali ba magana yake ana ganin za a kauda boko haram ba za a iya kauda sansanoninsu da inda suke amma farmaki na sari kanoke nan da can kun gano wannan da kyau ku za su yi ta yi kamar yadda shi kan shugaban ƙasa ya ce zuwa yanzu suna neman soft target ne kun gano wannan wane ne wanda za su kai ma hari su ci bulus su tsere nan suke yi amma duk wani hard target to yanzu ba su da karfin da za su yi su kai ma barikin 'yan sanda ko barikin sojoji ko wani kombo na wasu manyan mutane wanda suke dauke da makamai ba za su yi wannan ba sai dai kai da kake kwance a masallaci ko a kasuwa ko a tashar mota ko kuna tafiya bakin hanya ko wannan da sub target kun gano wannan da ke ku za a iya kai ma irin waɗancan irin wannan to wannan irin abin da suke kenan shi sa ga wanda ya karanta tarihi kuma ya goge ma rayuwa ya ilimi sosai duk waɗannan abubuwan da suke faruwa zai san ana yi kamar yadda ake yaƙan barayin shanu ne ai ba za su bari duka ba duk sanda ya ga kayi wawan zama da shanuwanka ko yara kuyanka zai sura ya afka daji a yi duk da cewa satan za a rage irin 85% to 95% haka kun gano wannan amma dai tsalli-tsalli za a rika yi a yi jama'ar annabi kuna fahimtar yadda bayanin suke ko karatun abin da ya wuce a can farko shike inganta rayuwar na ƙarshe shi sa Allah ce laƙar kana fi ƙasa su him ibratan li'ulil alba isoshin yana zama ibra ne ga masu hankali domin tilkal ayyamu ne nudawi ha bainan to sai aka baka labarin abin da ya faru a can da in ya faru a nan sai ka an kare da abin da ya faru da waɗancan ayi jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku ta ba waɗanda ba karatun qur'ani suka yi ba ba karatun hadisi suka yi ba ba koya masa aka yi ba koya makan suka yi waɗannan abin ba su iya ganewa ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa fi mustahillin zilhijja lokacin da aka shiga watan zilhijja farko-farkon shi rakiba bin wa ma'ahu jama'atun min ashabihi ibn taimiyya ya hau tankan yakin shi tare da wasu jama'a daga cikin almajiran shi ila jibalil jurat suka tafi kan dutsen jurat wa kasrawan suka hau kan dutsen kasrawan wa ma'ahu naqibul ashraf yana tare da babban malami babban jagora zainuddin buna adnan faqama fihim bit tabligi ibn taymiya ya miƙe ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi irin yadda isan da saddauna yake zuwa in aka je aka ci birki mala abubakar gumi ne yake ɗarewa teburin wa'azi sai yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi su kuma saddauna masu mulki ne sai miƙe jawabi a ci abinci duk sai a musulunta sai ya raba masu tuhohin sallah kun gano wannan da kyau ku irin wannan aikin ne ibn taimiyya suka yi da yake abubakar gumi da saddauna bayan allah ne addinin allah suka tsare shine su ma suka ci gaba Yaren ba ɗaya ba launin fatan ba ɗaya ba nahiyan ba ɗaya ba garin da ƙasan ba ɗaya ba amma da yake aikin allah ne su yi daidai wa ayyamu na dawilu a bainan nas jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko wannan bayanan ba za ka ji shi dalla-dalla ka fahimce shi yadda ya kamata ba sai ka samu littafin mala abubakar mahmudu gumi na manufata where I stand a nan ne za ka ji duk waɗannan bayanan dalla-dalla filla-filla kuwa ai mun yi alkawarin za mu karanta littafin ku wani irin karatu ne za a na ban mamaki ka saba jin ana jan larabci ana fassarawa to wannan kalman hausa za a rika karantawa ana ma bayani <laughs> ala bakar goyi kenan dodon yan bida'a eh Allah madauke sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa ya miƙe ya masu wa'azi ya isar masu da sako wastataba khalqan minhum aka samu da yawa daga cikin mutane daga cikin sun tuba wa alzamahum bi shara'il islam ya tarsasa su yi ma dokokin musulunci da'a da yin biyayya da kiyaye tsari yanzu kun ga ibn taymiya ba karatun masallaci kaɗai ya tsare ba har da wasu ayyukan mun gane amma ni ma mamakin mutane nake yi aikin da ya kamata yanzu mu je ma mu shiga ƙauyukan kusa da mu mu karantar da su sunna ba ba shi ke kan mutane ba wani ya kosa ina zai tare duk abin masarufi in ya fito ya fada aljihun shi in ya ya kalli jahilai sai murji ido ya ce da'awan allah muke yi gaskiya ne za ka faɗi lokaci ya kusa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce inna ƙaba'ilar rawafit kun ga waɗannan ƙabiloli waɗanda ke bin addinin shi'anci fi jibalil jirat waɗanda suke kan dutsen jirat ɗin nan asabul musulmi na bi sun yi aiki na samar da cutar da musulmi ta ko ko'ina mun gano wannan da kyau ko ba ka san ɗan shi'a ba ne shi'a ko a dai musulunci in ka ko rawafid ko khawarij ba su kai musiban shi'a ba ina gaya muku don su kansu Hawarijawa suna samun dama ne akan musulmi ga duk garin da suka buɗe ƙofa 'yan shiya suka yi ƙarfi an gano wannan da kyau ku to idan khawarij suka shiga garin nan ku to sai dai Allah za su yi ɓanna irin yadda su ga dama kaga irin wannan kashe-kashen da khawarijawa ke yi turan da 'yan shiya suka fara nasu sai Allah ina fatan mun gano wannan da kyau sai Allah ba abin da ba za su yi ba na ɓanna kuma su waɗannan khawarij ɗin a rawafid ɗin 'yan shi'a za ka zo ka ji irin abin da suke yi kuma sai ka auna da wannan zamanin kaɗai ma tukuna na ibn taimiyya abin da ya faru a nan da abin da yake faruwa yanzu a yanzu kuma an fahimta dole ne in 'yan shi'a suke ƙarfi za su karkashe malamanku za su kashe manyan mutanenku za su fasikanci da matanku za su mamaye gidajenku za su mamaye dukiyoyinku da duk abin da ba kwa tsammani wannan halal ne a wajensu jama'ar na kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shida sai mala yake cewa wajaharu fi izaihim kuma suka fito fili suka bayyana cutar da musulmi wa mu'aradatihim da kuma karo da musulmi akan duk abin da musulmi suke a kai wahumul ladina da'aw salibiyina waɗannan 'yan shi'a su ne waɗanda suka gayyato kiristoci Tatar suka mara matatarawa baya lil udwani alal biladil islamiyya domin wuce gona da iri da yin zalunci a garuruwan musulunci yanzu na sha ba ku labarin abin da ya faru a Labnan. waɗannan 'yan shi'a na Hezbollahi su ne suka je suka haɗa kai suka haɗa ƙarfi da ƙarfe aka dirar ma musulmin Labnan. da zimman idan Yahudawa sun mamaye garin Labnan in sun tashi fita to za su miƙa mulki ne a hannun wa a hannun shi'a shi ne suka tashi fita sai suka ci amanansu shi za ka ji hezbollah kullum tana ba yadda ba ba yadda ba na za ku yadda bayan ku kuke wannan fitinar yan shi'a su ne suka sabbaba faduwan gwamnatin taliban a afghanistan su ne yan northern alliance hatta khalifu shimali su ma sun yi wannan ne sun mara ma amerika baya da goyon bayan kasan iran cewa idan aka yi wannan abun aka kare to za a ba su mulki ne a hannunsu da kuma su suka tashi tafiya sai suka mika mulkin a hannun wani ja'iri ɗan uwansu karzai haka 'yan shi'an nan su ne suka mara baya aka yi ɓanna a ƙasan iraki aka kada gwamnatin saddam husaini a lokacin da amerika ta fafari ƙasar da aka yi wannan nasara a tsammaninsu za a ɗauki mulkin ne a ba malamansu sai aka ɗauki mulkin aka ba almaliki wanda kun dai sa abin da ya faru duk fitinan da musulmin ahalus sunna mutanen kirki suke fuskanta a ƙasan siriya 'yan shiya suke sababa shi kuma da hannun iran don suke ba su makamai suke ba su dukiya suke horar da mutanensu domin a murƙushe addini an gane wannan duk inda ga shiya suna cin mutuncin wani sahabi a duniyan nan kaf iraniyawa ke taimaka musu da dukiya da horar da mutanensu da ba su makamai a saƙe yanzu kwanakin ba ba an ta ba da rahotanni a kano da Legas an kama wasu 'yan labnan da makamai ba sun kawo makaman ne don su hura wuta su ji ɗimi me ya kawo makaman za a yi da su an gano wannan me aka kawo makaman za a yi da su to ku sa ido a wannan kujerar mala albani ya zauna ya bayani ya zo da jaridu tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna ƙarar ya faɗi ya ce suna tara makamai a garin nan haka ne amma mai aka yi ba abin da aka yi kawai aka haya fir aka wuce tamaran da suka yunkuro suka yunkuro to sai dai mu ce allahumma sallim sallim allah maɗaukin sarki ya kiyaye allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine malai yace su suka gayyato waɗancan ja'irai kiristoci da kuma tatar suka kawo hari na tuna akwai lokacin da muka yi wani taro shugaban kiristoci na nan zaria yake cewa mu 'yan salafiya muna ba shi mamaki domin ba wani abin da muke muke sa sa ciki amma 'yan shi'a suna gayyatansa tararrukansu har ma an taɓa maulidi wanda shine zama babban baƙo mai jawabi wanda ya masa jawabi suka ji na ce to ai ba matsala ai dama su ‘yan shi'a su da su fasto ‘yan uwa ne dama ga sun yi ai dama sun haɗa ƙarfi da ƙarfe ne a kanwa a kanmu an gane na ce ai ba zai taɓa yiwa ba mu in mun zo sai dai mu ɗauko maka ayan alkur'ani mu ce ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu illallah wala nushrika bihi shai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah cha zami ka zo ka musulunta ba yaudaran ka zami mu ce ka tsaya a tutan kafircin ka kamu daga shiga wuta ba wai dan kawai ana son a tare adadin ka sanin asali tun daga shi yan shi'a suna da haɗin baki da haɗin gwiwa da kiristoci a kan musulmi yasa kake ganin ko muzahara in sun zo za a gaggayyen kiristoci a cikinsu ko da kiristocin ba su zo ba to su yan shiyan za su yi shigan kiristocin don ya zamanto dai akwai wakilai a cikinsu an gane duk wannan ana yi ne domin cin wasu manufofi na ƙoƙarin ɓatanci ga musulmi da kuma addininsu na musulunci allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce wa farro kulla nau'in minata sahilat su waɗannan 'yan shi'a sun yi ƙoƙarin afkawa ga kowane irin nau'i na sauwaƙama ƙama su waɗancan kiristoci da kuma waɗancan ta domin su samu sauƙin afkawa musulmi a unguwanninsu Wasu wastabahu kulla fursa sannan suka yi amfani da duk wata irin dama listigilali da'afil musulmina saboda su mori kowane irin ɗan rauni na musulmi wa killati wasa'ilihim da kuma ƙarancin abubuwan kayan aikinsu don su cimma manufofinsu domin ta tarawa da kiristoci ai ba cikin gari suke ba ba san halin da ake ciki ba waɗannan 'yan Shi'a su ne suke mu'amala da musulmi suke ɗaukar rahotanni da bayanai suna kai masa ai kuna fahimtar wannan su ne suke kai masu su ne waɗanda ake makalewa da su a ce ku je ku ci mutuncin wani ku wulaƙanta wani ku zo kozarta wani domin wani ɗin nan ya zame mana matsala shi kare ne muke ɗauka da ganin cewa in mun bar shi zai kai mu ga tutun hallaka to ku namu ne ku fitar da bayanai na cin mutunci a kan shi domin ku raunata musulmin da da suke samun kariya da garkuwan shi kun gano wannan da kyau ku to kuma shi shiya sai je sai su wannan da idan musulmi mutum talatin ne suke ganin kiman wani in ya ce hayya duk za su bi to yin sai a kwashe mutum bakwai ko mutum biyar sai su ja baya an raunata musulmi ko ba raunata su ba yau in yan shiya suka zo ya ce hayya a fita a yaƙe su in tatar suka zo in kiristoci suka zo yanzu madadin mutum talatin su fita yanzu mutum nawa za su fita ishirin ko ishirin da ko ƙasa da haka an sauwaƙa ma maƙiya musulunci ko ba sauwaƙa masu ba kun ga waɗannan bala'an da mutanen suke haifarwa na raba kan musulmi da keta alfarman danƙon zumuntan da ke tsakanin musulmi da raba kaza da kasa kaza da zage-zage da ɓatanci da cin mutunci aiki suke ma makiya musulmi ko sun sani ko ba su sani ba gara ma su yi aikin na kuɗin su je su haɗa gwiwa da su kai tsaye a biya su don su ci anan don lalle za su shi duka a can ko kuma su yi na banza kun gano wannan da kyau ko a ba ku ji a kaduna ba ma saboda tsaban dan koma wai kiristoci ne za su yi taron cika wasu shekaru suna batar da al'umma da zagin allah wai wasu gayyen musulmi wajen dubu ɗari kaza ko ɗaruruwa sun je taya su murna saboda kawai rashin sanin addini rashin sanin mutuncin addini kuma duk malaman da ya kamata su yi magana sun yi shiru na sha gaya mutane idan wanda ya kamata ya magana bai yi ba ko kai da kake ƙasa in kai kayakin banza ne ba kawai ka yi ihu ne da wannan maganan naka da hon mota wala da ɗaya kun gano wannan da kyau ku akwai malaman da ya kamata su yi magana ne su ya kamata su yi idan mutum ya ɗaura ma shi ƙawon karo yana ɗan akuya ba da zai ji an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuwa ta magana ana kawo ɗan akuya ne ai karo da karo ɗan akuya jaye da nan allah maɗaukin sarki ya samu mu dace to shi ne sai mala yake cewa wa min a aradihim kun ji aikinsu na farko shi ne ƙoƙarin cin mutuncinsu za a sa wanda bai kai ya gaya maka maganan banza ba to sai a ingizo shi a ce je ka riƙa zagin mutuncin wani kana bin ɗabi'an shi kana bin mu'amala ka gurɓata abubuwa kai rashin kunya kai tsiwa iri-iri wannan zai raunata musulmi in ka yi to aikin da 'yan shi'a suka rika yi wa tatar da kiristoci ke na cikin musulmi nalu min a araduhim jama'a za abin da ke faruwa ko ba shi ba ne a zo a ware malaman ku a ce an ba su kuɗi a ce an yi kaza 'yan shi'a fa suke sawa ake waɗannan abubuwan fa 'yan shi'a ne ɗaya daga cikin masu yaɗa wannan abin 'yan shi'an gidansu ne ma suke game magana yake za yake faɗi da yake yaro ne da yake shashasha ne bai san abin da yake bai yana masu aiki bai sani ba don yana tunanin wane da wane sun hana shi daman suna da samun abin duniya yau da a ce sun karanta waɗannan abubuwan za su irin wannan wautar wannan batancin zai kasance irin haka jama'ar annabi kuna gano wannan kaga wai musulmi wai yana da awon wai addini wai ba wanda zai ci mutunci sai musulmi dan uwan shi da ƙarya da sharri da kage iri iri bayan annabin rahama wa'azin shi huduban shi na ƙarshe cewa yi mutuncinku dukiyanku jininku haramun ne kamar alfarman yinin nan a wannan shekara da wannan kaza da wannan kaza amma sai take wannan dan abin da aka gaya mashi an gane mafi yawanci masu waɗannan abubuwan ma'alis suna ne suna neman abin duniya ne kuma 'yan shi'a ke sa su ko da ka san mutum shi'an ne ko da ko baka sani ba domin shi'a suna da taƙiyya sannan 'yan shi'a suna da almajirai waɗanda suka ware musamman suka zuba a cikin 'yan ɗarika suna da jama'a da suka ware suka zuba a cikin 'yan sunna suna suna masa aiki lela na har domin cimma manufofinsu kuma kalli wannan bayanan fa ya faru sama da shekara 600 zuwa 700 fa sun kafa su ne domin cin mutuncin duk wanda suka san shine garkuwan da in sun faɗo yanki in ya miƙe ya cappa al'umma za su ansa baki daya to sai a ce to a ci mutuncin shi a mai kaza yanda idan ya kira adadi kaza yake tsoron su taso to yanzu wannan cin mutuncin zai sa wannan adadin ba za su taso ba an yi nasara ko ba za a yi ba shi kuma wanda yake son ya kai shi ko bai kai ba don koye ya, ba wanda zai zo an gano wannan da kyau ko to a irin wannan makircin suna yi ne domin su cimma waɗannan miyagun manufofi shi sa jama'ar annabi dolan ku ne ku san waɗannan abubuwan don ku shiga taitayinku sannan ku an karar da duk wanda za ku yi an karar da shi daga mutane suna murna wai mun ci mutuncin wani bai ce komi ba ai an karanta wannan a tarihi ne an san haka zai fara ai an san illan tankawon da ɗaukan mataki dole a ja baki a yi shuru kun gano wannan da kyau ko na sha gaya muku kamar sa ne ya haukaci in ya shigo gari za a tare gaban shi ne zai yiwu sai dai yara sai ta bin shi a ba in ya tsaya har jaji su kauci har sai an je kwata an nemo gwanin hawan kaho. an gano wannan da kyau ku to shi kuma sai ya zo sai ya maime ya mai ta bai bai irin nashi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa amwalahum da duk abin da suka mallaka na dukiya suna kokarin su afka ma wannan su ce sun mamaye shi wa azalluhum kun gano wannan duk wani abin da ya shafi dukiya ina ba san ku underline wannan in dai da kuɗi a wajen to za su afka ma wajen sannan wa azalluhum za su yi ƙoƙarin tozarta musulmi da wulaƙantar da su yau a musulunci da annabi ya ce su jama'ar annabawa ba a gadansu duk abin da suka mutu suka bari me baitulmala ke kaiwa haka ne amma wai iyalansu da danginsu wa ke ɗaukan nauyinsu suna asusun gwamnati ne komi nasu a wadace haka yake fa amma wanda suka ɗauko wannan aikin sun sani ko ba sani ba iyalansu ne da iyayensu da 'yan uwansu a wadace shi kuma kan jirgin da ya wahala ya tara shi kuma nashi iyalan a tozarce iris ya rage su fara bara duk wanda ya gaya maka magana nan ƙarya yake yi ni zan gaya maka gaskiya al'amarin an gama tozar tasu an zubar masu da mutuncinsu an wulaƙanta su na rantse da Allah sai ne lecture da gakkiya a garin na kan wannan don dole duniya ta san halin da ake ciki dole ne wannan ba za a bar wannan abin ya wuce haka ba wallahi sai na yi kun ji na rantse wallahi in ka gaban yi ba gyarawa aka yi ma ba zai yi wannan yaudara da wannan damfara da wannan cuta da wannan ƙin Allah kuma a ja baki a shiru ba wannan shi ma sunan ne a bisa fahimtar uwar wato don dai ba dai annabi da sahabbai ba an gano wannan da kyau ku. amma bayani na tafi duk abin da ka ji na ce bayani na tafi ko ina kan rubuta shi ne kuma sai na yi an gano wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake ce hatta ba'uhum biyadil a'ada har sai da aka waye gari sun je sun sai da musulmi a hannun makiya kalganam kamar yadda ake sai da ɗan bunsuru mun gane neman abin duniya kawai suke yi sun gama cin mutuncinsu sun wawushe dukiya sun ƙasƙanta da tozarta wanda suke sun tozarta yanzu musulmi ya zama sun zama ashtata sun karkatse bayan dama annabi Allah madaukin sarki ya gaya mai cikin alkur'ani ya gaya mana cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku haɗu duka kakkurabu kuma yace in ma kun samu matsala to wala tanazau kar ku jayayya kuna jayayya fa tafshalu wata saba? rehu sai ce wasbiru to yanzu musulmi sun karkatse doya ce ga ta sandandan guda daya in an baka aka ce ka har gitsa mata loma a haɗanta za ka iya amma a yayyanka ta mana za ta zama tarihi ice ne a tara guda goma a baka a ce karya za ka iya amma a rarraba su fa daga ran da aka ce mutane suna haɗe wane ya ja wane ya ja wane ya ja su wane sun ja wannan al'umma ta shiga tarkon kafirai dan in sun tashi za su yi masu okiltu yoma okil thaurul abiyat wani misali ne wanda yan kasan chinese ne ke buga shi idan mutum ya taimaka aka yi makirci in makircin ya dawo kan shi sai ce ni an cinye ni ran da aka cinye faransan wai shanu ne guda uku suna zuwa farauta tare kullum suna kiwo zaki yana ganin su kullum yana lashe baki yana haɗe mugun yau yana ganin kayan in waɗannan suka samu rana akwai babban shagali to amma ya ran masu shi kaɗai ba zai iya ba ka je ka ga yadda ɓauna ke kacaccala zaki in ya faɗo garkensu yana neman ya ci ɗaya in har suka tsaya ko in ya kama wannan ɗayan sa ƙaho take te wulwuli da shi sama kun gano wannan don haka zaki ki siya gudu wallahi to ne sai wannan sarkin dawa sai zo sai samu jansa da bakin sa ya gaya masu ya ce kalli farin can ba launin kwaɗaya ba akwai makircin da yake shiryawa a ƙasa mun gano wannan da kyau ku yana nan yana shirya muku makirci kila ɗan pdp ne kun gano wannan da kyau ko Me yi wa ɗan pdp ne aka wannan makircin ba ta ci ba ka ce apc ta ba shi kuɗi kun gano wannan da kyau ko shi nan kasar rashin gogewa a rayuwa akwai matsala aka je suka haɗa kai za ke ce to ya zami suka ce ma za ki ya za su sai za ke ce to ku dai sai za ku dauki mataki su a ranka da mun bar abin a hannunka ya ce to haka ne ita gobe in za ku fita kiwo ku ware ku banna da shi suka shirya makirci irin nasu suka ware haba zaki da ya je gafarin sa ya ware ya doka sura ya shaƙe wuyan shaidar mushe shi ya kalaci da shi da iyali ya lashe baki ya je gaya masa an cika aiki suka ce Allah ya saka da alheri ana nan rannan sai zaki ya dawo sai ya ware jansa sai ce kaga bakin nan ba launin ku ɗaya ba jama'a da mai ake raba su launi ya kamata dama shi haɗa su launi ne ya haɗa su dama al'umman da suka haɗa tintin dama jam'iyyar siyasa ta haɗa su dama kuɗi ne ya haɗa su dama neman mukami ya haɗa su dama wannan abin ya haɗa wo jama'a har yau wasu kasa gane wai inda manufa take shaida dama ba addini kuka zo yi ba al'umma na kuna gane wannan kenan jan sa ya ce bakin sa ya ce to ka sai na za ka yi daji to shi kenan shi ma ka yi irin wancan aka cinye shi bayan kwana biyu da zaki yake son a yi girki mai kyau a gidan shi sai ya ƙara dawa ce to sai gaba da kanka ya ce dama ai okiltu ni na san an cinye ni yau ma'ukila thaurul abiyar tun ran da aka cinye farin sannan ni ma na san ina tukunya shi sa a juru zuwa da tulu rafi ko dai ka zama tare da cim ɗin gaskiya ko ka je ka wahala mun gano wannan kaje kana cewa aini abin da ya sa ba zan mara masu baya ba na lura wutansu wutan kirare ne mu ko muna nan da wutan gungu mai ƙarya kake yi haka ma wasu mutane suka ce ai wutan da buhari ke girki da wutan kirare ne su ne ke da wutan gungume to yau an waye gari buhari wutan shi da ke girki ta zama mai gumagumai so ko mai ke hannunsu su ne kiraren to kuma wallah ka za ta juye Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kun gane makircin maƙiya Allah da suke ku? duk wanda ya tsaya ma gaskiya zai sun mai haka sai an je an shirya da wani da wani ku je ku kaza matakin farko cin mutunci mataki na biyu dukiya mataki na uku ya kokarin kaskanta su da karfi da yaji na kai wannan to su makiya za su fado masu daga ƙarshe shine duk abin da ake so a yi sai a yi an gane wannan da kyau ko kun san Allah banda mutanen sokoto sun miƙe sun kare ma musulmin najeriya yanci sanda yan shi'a suka kashe malam umar dan mai Shi'a kaf da sun kashe malaman kasar nan zuwa yanzu na rantse muku da allah sai sun kashe su don wannan shi ne aikinsu kuma za su yi a gaba don ku shirya duk wanda ya taɓa tofa wata magana a kansu sanin sun rubuta sunan shi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce laƙadar shahada kulla zalika bin taimiya duk wannan ɓannan da 'yan shi'an dutsen jurat suka yi a kan irin ibn taimiya ne kun san sanda tatar suke cin karansu ba babbaka da waɗancan kiristoci suke cin karansu ba babbaka lokacin su su ibn taimiya ana ƙoƙarin ya za a yi ne a tsira amma bai gafala ba bai rafkana ba duk wani makircin da wani ya yi yana nan yana gani ana ganewa to mala ya ce fakana ya ishi fi ta'allumin shadidin wannan abin yana damun shi yana cikin damuwa mai tsanani wa qalaqin azimin yana cikin firgici don gane da ɗanyen aikin da suke aikata wa musulmi mai girman gaske jiddan wa kana qalbuhu ghayurun zuciyar ibnu taymiya tana kishi bishidda, shidda matuƙa na hada ta'allam irin wannan raɗaɗin bala'i da 'yan uwan shi musulmi ke fuskanta a hannun waɗancan 'yan shi'a na taimaka mata tar da waɗancan kiristocin mala ya ce innahu lam yakun li ya'fu an ha'ula il hassas al asharar ibn taymiya bai yafe ma waɗancan mutanen banza a shararai ba yana nan ya aje su a cikin zuciyarsu a wani kundi sanda aka ƙare da tatar sannan ne ibn taymiya bude kundunsu kun gano wannan da kyau ko mala yace mai kulle yarda bitta gadi an ha'ula ilmunafikin ibini taymiya bai rintse idan shi ya yafe ya cije ya kau da kai dangane da waɗannan munafikai wanda aka haɗa baki da su don a cima musulunci ba alladina asabul muslimina bizilla waɗanda suka dirkaki musulmi ta hanyar ƙasƙantar da su wata da yi da ƙuntata masu fi sa'atin harajatin jiddan a lokacin da musulmi suke cikin wahala da ƙunci mafi tsanani ana yaƙansa ta waje su kuma suna yaƙansa ta ciki an gano wannan an raba hankalinsu bayan da suka iya za su fuskanci maƙiya na ciki ne ko ko maƙiya na waje da wanne za su ji kuna gano wannan Shi ne bala'in da aka saka al'umman annabi a wancan lokacin wasa'adu a ada'ahum wa nasarohun haka waɗannan 'yan shi'a suka agaza suka taimaki makiya musulmi a kan musulmin wa ƙada a rada bin taimiya allah ya turkal mujirimina ibn taimiyya cikin abin da ya ƙudurta cikin kudurin shi na zuci ba zai bar waɗannan masu laifi su kai labari ba illa wa hum aqaba a amalihim face sai ya ɗanɗana masu hukuban aikinsu duk wanda ya muku irin wannan ku kar ku sake ku bar shi a lokacin da yake ku raka shi har sai an kai inda za ku tara shi a lokacin da kuka yi a tara a tara to a lokacin da kuma za a ce a ji tsoron Allah qala muslimu akhur kace gaskiya ne amma ba irin wannan musulmin ba an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine sai mala yake cewa wa an yasudda fi wujuhihim kullu tariqin kuma Ibn taymiya ya ƙuriri aniya zai biya toshe kowace hanyar da ya ta sallaluna minhu ilal musulmi na bi ilamin hanyar da suke iya biyowa su saɗaɗo su cimma musulmi ta hanyar zargi ya yi kaza bai kaza ba kaza ya kamata waɗannan abubuwa ilam zarge-zarge iri-iri soke-soke iri-iri ɓace-ɓace iri-iri yana raunata sahun musulmi don wannan yakin cacan bakin da ake ma musulmi ya fi yaƙi da bindiga da bindiga ba sau da kasa wannan maƙiyi ne a zahiri shi ko wannan an jima za ka je na illallah kuma a lokaci ɗaya yana maka abin da maƙiyinka ke jin daɗi kuma yake dariya maƙiyinka na son wannan abin yana amfani da shi wajen ƙara talla domin ya ƙara raunata sauinku na musulmi shi kuma yana ƙara haɓaka nashi a lokacin da yake zarginka yake zaginka yake cin mutuncin ka, yake tsiwa lokacin 'yan ɗariƙa na tara mutanen suna cewa to kun gani ko to ku ƙara ƙarfi 'yan shi na cewa kun gani ko ku ƙara ƙarfi Ƙur'ani na faɗin haka hawarci na faɗin haka kiristoci na faɗin haka jama'a kun gano wannan da kyau ko to ɓannan da waɗannan suke yi bai gaza ɓannan tatar ba bai gaza ɓannan kiristoci ba domin wannan yana rusa abin da alkur'ani ne ya yi umarni da a gina shi jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko shi sa duk waɗannan bayanan ko ku rika sa su a cikin zuciyanku da ƙwaƙwalanku kuna aunawa amma ce mutum yana da hankali yana da ilimi yana da shekaru yana da gogewa wai bai iya gane waɗannan abubuwa in suna faru da shi a yanzu ba daga sanda kake kallon wai ai wannan ya faru ya wuce ne to da kai da ke jin dare dubu da ɗaya uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kun gane wannan dole ne ka riga aunawa shin wai me ke faruwa da ku a yanzu shi sa qur'ani yake cewa khuzu hizrakum ku shiga taka tsantsanku ku shiga tetayinku ku riga ankarewa dangane da abin da ke kaiwa da komowa kenan waɗannan mutane su ne almubtiluna su ne almufsiduna su ne waɗanda suke ƙoƙarin canza addini da nassoshi domin su tabbatar da ɓanna a bayan ƙasa allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce au iza'in ko cutar da musulmi inda ayi harbin a kowane fage na yaƙi kaga ilam da baki ne 'yan gulmace-gulmace 'yan ƙorafe-ƙorafe 'yan soke-soke 'yan rashin ladabi da ɗa'a da abubuwa iri-iri za su ta yi sannan kuma iza cutarwa na jiki cutarwa na lafiya cutarwa na dukiya da duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna ma musulmi male ce sa'atin haraja ko sanda musulmi suka shiga wani irin hali na damuwa male ce innahu istalfata nazarar sultan a daidai wannan lokaci ibn taimiyya ba shi kaɗai yayi ba sai da ya ƙoƙarin dawo da hankali da tunani da hangen sarki sarki anna